ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da can garɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulmi. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji cewa. Hukumar shirye-shiryen jarabawa ta shiga manyan makarantu ta Jam. ta keɓe cibiyoyin jarabawa don shiga manyan makarantu guda goma sha ɗaya don ɗalibai masu bukata ta musamman a faɗin ƙasar. Har Lawo za ku ji ƙoƙarin da wani ɗan majalisar dattijai ke yi na tallafawa ɗalibai domin samun ilimi a jiharsa. Kuma dubi da irin 'ya'ya da muke da su na talakawa da za su gama secondary school ba tare da sun samu hali na ci gaba da karatu ba wannan dalilin da ya yasa kenan yace a shiga lungu da sako a zaƙo hazikan ɗalibai da suka yi ƙoƙari a lokacin da suka gama secondary school ya ce a biya musu wayannan kuɗaɗe. mana da ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiran mu nake bisa dagewa. To madalla ba tare bata lokaci ba zan mika ko ga wakilinmu Abdulwahab Muhammad. Hukumar shirye-shiryen jarabawa ta shiga manyan makarantu ta JAM ta keɓe cibiyoyin jarabawa don shiga manyan makarantu guda goma sha ɗaya don ɗalibai masu bukata ta musamman a faɗin ƙasar. daya daga cikin cibiyoyin na jihar Bauchi. inda ɗalibai da ke jihohin shiyar arewa maso gabas suka rubuta nasu jarabawar farfesa salihu shehu shine shugaban jami'ar al-istiqama da ke garin sumaila a jihar kano ya yi karin haske kan shirin hukumar jam ta yi musu tanadin yin jarabawa a wani irin yanayi na musamman wanda ya dace da irin lalurarsu kuma waɗannan cibiyoyi guda goma sha ɗaya ne a najeriya bauchi tana ɗaya daga cikin waɗannan wasu daga cikin ɗalibai masu bukata ta musamman sun bayyana gamsuwa da irin shirin da hukumar jarabawa ta jam ta yi musu da kuma fatan ganin jami'o'in da suka nemi neman zuwa domin ƙara karatun nasu sun ba da damar shiga makarantar don faɗaɗa ilimin nasu da kuma kirawa gwamnati da ta ba su aiki idan sun kammala karatun nasu. Musa Ibrahim ɗalibi ne makaho daga jihar Adamawa ya yi bayani kamar haka. Eh, Jaraba nan gaskiya suna ba mu suggestion suggestion sosai tun wani ma za a faɗa wajen to shi da zai maimaita tambaya kuma a sake maimaita ba ta ga suggestion suggestion. Bayan wannan jarabawa dai ina fata babban fata na dai in samu jarabawa sannan babban fata na kuma jami'ar da na nema in samu ta bani abinci. Sai babban fata na uku in karatun nan mun dawo A gefe guda kuma, sanata mai wakiltar jihar Bauchi ta kudu, Malam Shehu Buba Umar, ya ba da tallafin kuɗaɗe ga wasu rukunan ɗalibai wanda iyayensu ba sa da ƙarfi don rubuta jarabawa ta jam wa ɗalibai 366 waɗanda aka zaɓo su daga yankunan ƙananan hukumomi guda bakwai na mazaɓar sanata umar awal shine wakilin sanata malam shehu buba umar ya yi ƙarin haske kan tallafin da sanatan ya bayar sanata shehu buba sanata ne mai tausayin talakawa kuma dubi da irin 'ya'ya da muke da su na talakawa da za su gama secondary school ba tare da sun samu hali na ci gaba da karatu ba wannan dalilin da ya yasa kenan ya ce a shiga lungu da sako a zaƙo haziƙan ɗalibai da suka yi ƙoƙari a lokacin da suka gama secondary school ya ce a biya musu wayannan kuɗaɗe wanda priority ɗin na 'ya'yan talakawa ne ba na 'ya'yan wasu ba ne 'ya'yan talakawa ne ya zakulo ya ce a biya musu wayannan kuɗaɗe wanda kuma a shekara mai zuwa yana da alkawarin zai ƙara akan wannan nomba da ya riga ya biya musu yanzu wannan shine ainihin dalilin da ya sa sanata ya ce a yi wannan aiki presently dai abin da muka yi amfani da shi mun yi amfani ne wajen yi ma wa yara registration to amma a gaba sanata yana da alkawarin cewa duk wanda ya kasance ya samu result mai kyau a jam din nan to zai yi kokari ya kuma tallafa mishi a wajen karatu na gaba a wannan lokaci da muka fara sanata ya ce ku je ku yi wannan zakaran gwajin dafi ne amma we hope a shekara mai zuwa ba senatorial district din shi kadai zai tsaya ba amma a yanzu mun biya wa ɗalibai daga bauchi local government toro local government tafawa balewa local government das local government kirfi da alƙaleri local government wa'anda suke da bogoro local government wa'anda suke civil local government ne da suke cikin senatorial district din shi to amma kamar yadda na gaya muku wannan zakaran gwajin dafi ne sanata yana da alƙawarin cewa in Allah ya kai mu shekara mai zuwa zai goyin to in sha Allahu muna da fatan cewa shekara mai zuwa sanata mai taimakon talakawa zai ba da wannan tallafi a cross 20 local government su ma dai ɗaliban da suka samu tallafin sanata malam shehu buba umar waɗanda suka taka rawan gani ne a jarabawar wayek da kuma neko amma sabili da rashin kuɗi ba su sami damar ci gaba da karatu ba sun bayyana godiyarsu a madadin sauran ɗaliban da suka amfana da tallafin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Sunana Aliyu Sha'ban baban keke na fito ne daga bauchi local government ba abin da ce sai illa godiya da fatan alkhairi wa shi wanda ya muna wannan abu sabila da ya taimake mu matuƙa sosai fiye da yadda muke tunani domin mun tabbatar da cewa lallai za mu yi karatu insha Allah a sa free education hatta kudin transport ba ma kudin exam ba an bamu in da mu je training lokacin ana mu training ana ba mu kudin transport yanzu ma haka da mu jarabawa kowa an tura masa da kudin transport hakan na nuna mana cewa eh lalle da gaske zai iya kula da mu ya miyar da mu tamkar 'ya'yansa gaskiya muna godiya sosai a gaskiyar magana wannan karan din ma ina cikin kalubalen kenan sai na tar da abin domin kaman kuka na ma aka jini aka ce ya kamata gaskiya ni ma a sana a cikin tsarin tun da na ci jarabawan gama sakandare waye kuma ga shi bana da ko kudin da zan biya na jam din aka biya mun kuma aka ce insha Allahu in muka yi nasarar cin jam za a ci gaba da ɗaukan nauyin karatu gaskiya abin ya mun dadi fiye da yanda nake tunani kokarin su koyi da shi gaskiya zo da sabon abu wanda ba sosai aka saba yin kalan ba taba ban ma taba gani ba ko ban ma taba ji ba ni dai sai a kan shi abin ko da yaushe in na tuna ba abin da nake cewa sai dai alhamdulillah yana matukan burge ni abin gaskiya sosai sunana fatima musa local government ta fabalewa kai ba abin da za mu iya cewa sai alhamdulillah muna godiya sosai sosai allah ya saka da alkhairi ko iyayenmu ma ba za su iya mana abin da ya mana ba muna godiya sosai sosai da horon da ya bamu da ba iya kwamfuta ba saboda shi mun iya kuma muna godewa sosai Allah ya ƙara masa buɗi ya sa ya fi haka. To masu haro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilinmu na Bauchi Abdulham Muhammad da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Jerry Leonard Gresham na ku Babangida Jibrin ke cewa huta lafiya sai wani mako. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiran mu nake bisa dagewa